Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila, addini, jinsi da sauransu. domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya ɗora ne kan tattaunawarmu da shugabannin matasan makiyaya da manoma waɗanda suka nemi hanyar sasanta saɓani da ke tsakaninsu. Manoma Na tambayi Daliyar Bitrus Ron ko me ya janyo suka sami saukin tashin hankali a yankin nasu? Yadda sauki ya shigo mana a garin kwi da fas a barnin rikici. Na gani tun lokacin da wannan kungiyar yaba ta shigo Akwai ta zo da matakai duba hanyoyi na zaman lafiya. Tun na tun lokacin da sun zo sun bi wayannan matakai ɗin akwai tsauki yanzu domin akwai wuraren da dama mu ba ma yin noma. Da sun zo sun duba matakai sun hada mu noma da su da fas kenan. kenan an samar muku da gona aka ce ku fulani da ku birom ku yi gona ku yi noma a gona guda? eh mu birom da fulani mu yi noma a inda dama gonakinmu ne inda dama ba mu yi saboda rikici to waje ne muka diba muka hada hannu tare da fulani to wannan gonan na gani yana daya daga cikin abin da ya kawo mana zaman lafiya wannan gona ku kuka nemi iri ku kuka nemi taki ku kuka yi huda da sauransu kuka yi noma ko dai yaya gaskiya na gode da wannan tambayan tractor ne ya yi mana wannan gonan kuma wanda ya sponsor nama wannan noma kungiyar yaba ne su ne suka biya kuɗi iri da dukkan abubuwan da za a yi noman da take ma duka kungiyar yaba ne sun tallafa domin wannan noman yaya ka ji ku da ba kwa jituwa da juna sai gashi kun haɗu a gona kuna kallon juna gaskiya na ji daɗi sosai domin dama ba a sofi haka kawai zan je gidan fulani ba saboda rikici amma tun da an hada mu haka na jin daɗi sosai domin shiga gidan fulani yanzu kan ba damuwa ba har ma nake iya zuwa diban takin canu in sama gunana so na ji daɗi wannan kwarai da gaske hajji aliyu yaya kuka ji yadda aka ce yau gashi nan kun haɗu a gona guda kuna noma tare tsakaninku da kabilan biron ai daɗi ma irin shi ba har ba a misultuwa idan mutum ya tuna lokacin da ake zaman lafiya mutum yana cikin kullum. ko an yi wani zamani ko a gari muka haɗu ba ma gaisawa ba mu wanda zai ma kowa magana from no any reason amma yanzu da wannan kungiyar ta shigo tsakani da Allah daɗin da muka samu ni don wannan imara ban san shi ba yayan shi ne na sani amma yanzu abokantakan da yake sakani na da shi da irin yan uwan shi wanda aka haɗa mu gonan ba a misaltuwa yanzu ko karfe biyun dare mutum zai iya binciken ku ya wuce ba wani abun nan su ma haka akwai mutane akwai mutanen da ruwar na kusa da mu da ba su bin hanyar hanyar da ya fi masu kusa zuwa barikin ladi cikin anguwan mu ne da ba su bi sun kusan shekaru ba su ba su bi amma kullu yanzu ko a wajen masu ke zuwa su nemi mashin a kai su gari sanadiyan wannan kungiyar da ta shigo ta hada mu interaction muna idan mutanen birnin suna kiwon shanu su a tan inda suke in sun ga na fulani suna zuwa sai su kore nasu su gudu sai su ce za a fulani za su zo su ibo shanu su kama su attack amma ni yanzu na san ga inda shanu za su fito kamar kirnan waran nan su suna kiwo mu za su taso su je su haɗu da yaran har gasa masara ma na samu yara suna gasa masara tare ga shanu birom ga shanu shanun bafulatani suna kiwo tare malam dalio A da ana ganin kamar matasa su ne ku ne majiya karfi wanda a ciki akwai masu kyau amma kuma akwai ɓata gari wanda suna jiran abu ne kaɗan ya taso sai ka ga an baza gari da tashin hankali. A yanzu kuna faɗakar da 'yan uwanku matasa domin a tabbatar da cewa wannan tushen zaman lafiya da wannan ƙungiya ta kawo muku ya ci gaba. Eh gaskiya wannan kan muna kan shi kwarai da gaske. Mun riga mu fara muna fadakar da juna akan wannan batun zaman lafiya don zaman lafiya abu ne mai kyau yana kawo ci gaba cikin al'umma to kullum aikin kenan wani lokaci ma idan mun ga wa'anda ba sa cikin wannan kungiyar suna so su yi wani abin da bai kamata ba ko a wajen kiwon fulani ko a gona haka muka yi musu magana a yi a hankali saboda kada a tada wani abin da zai kawo mana damu cikin al'umma da kuma matakan da kuma za ku dauka domin tabbatar da cewa ba wani bakon da ya shigo ko ya haddasa muku rikici eh gaskiya kam mun riga mun doka mataki mun yadda cewa wani daga wani wuri yana iya zuwa sai ya kawo mana damuwa sai ya tafi amma yanzu matakin da mun dauka muna sa ido sosai idan bako ya shigo gari ya kamata a tuntume shi ina ne ya fito da dalilin zuwansa gidan wa ma zai soka Aliyu kamar yadda na tambaye shi kuna sa ido domin tabbatar da cewa kun samu wannan zaman lafiya kuma wani bai shigo ya kawo muku wani sabani ba insha Allah muna bakin iya kokarin domin muna gani wani wani bakon fiska muna shugabanninmu kamar chairman meti Allah zuwa su ardo zuwa su madaki zuwa su imam an kafa doka duk inda inda matasa suke suka kai shanu suka yi daban su a wajen don su je su yi kiwo idan wani ba ko ya shigo wanda ba su sani ba su yi kokari su kira su akwai su kira yulli da a don aje a tambaye shi daga ina ka fito kuma su waye ne iyayenka don wani abu ya zo ya faru a wajen tunda da ana zo ne lafiya ba wani abun da don zuwan shi in an zo an samu wani barna ko wani abun da aka yi wanda bai kamata ba to za a je a tuntube su ko ya gudu za an san da inda ya fito a za a je a nemi shi kuma da izinin waye ya shigo duk wannan matakan ana bin shi don a zauna lafiya in an zo zama a sulhunta zancen baya ba a komai a Shugaban kungiyar Yava da ke fafutukar kawar da tashin hankali da samarwa al'umma adalci, Joaquim Jacob Choji, ya ɗora ne kan bayaninsa na aikin gano musabbabin rashin tsaro da hanyoyin magance su. To, mu a cikin duka su project project ma da muka yi tun da aka establishing ɗinmu, muna ji wannan project ɗin ne mu kanmu muka ji shi cewa mun yi abun a za gani. Yanzu a hakan kuma, ba wai dole sai mu muka ci gaba ba, zai iya zama cewa domin darasin da aka koya daga wannan zai sa wayansu mutane su je su ci gaba da wannan aikin domin ba zai kyautu ba a ce kowane lokaci ana kashe, ana kashe miliyon miliyon miliyon da yawa cewa ana aikin zaman lafiya sai a hakan a wayannan miliyon din ba a iya an samu zaman lafiya ba abu kaɗan sai a gan cewa an kashe mutane nawa an kashe mutane nawa ba za mu zauna ba za mu ci gaba ko da bin neman eh, alfarma wanda gwamnati ta ta ɗauke mataki ko wuni ɗauke mataki a kan abin da za a yi a wannan wurin so yau da muka idar da wannan ta farko kenan za mu ci gaba da tattaunawa za mu ci gaba da rukuce-rukuce mu kanmu muna so mu gan ta yaya za mu ci gaba akwai abubuwan da za mu iya yi da kanmu ko da ma abokanan arziki ne za mu iya mu same su mu gan cewa su taimake mu mu ci gaba da wannan aiki aiki ne wanda duk wanda wai iya yana son zaman lafiya ya san mahimmancin zaman lafiya zai so yi bada da support kuma Allah ya da tun lokacin da muka fara wannan project daga December ba a kaji cewa an yi wata attack a ba so ya zama cewa in aka bi the same abin da muka yi da wanda za a iya karawa it means duka wayannan wuraren da ana kan su attack attack za a iya a gyara su. sasanta sai Iyalanta na bako Abdullahi 'yar gwagwarmayar wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Najeriya ta ci gaba da bayani ne kan tasirin da mata ke da shi wajen wanzar da zaman lafiya. To a gaskiya da a baya mata muna samun kalubale daban-daban saboda al'adunmu da wasu ma suna amfani da har da addini na ganin sun dan kwafar da mata na ganin cewa mu aikin mu shine mu zauna a gida mu yi aure mu tarbiyyantar da yara mu kula da gida to amma kuma yanzu kowa ya gane cewa mata muna da muhimman gudumawa da mu ma za mu bayar saboda idan rikici ya barke ko aka samu yaƙi ko aka samu wani masifu ya zo mu ma mata ba a bar mu a baya idan aka duba ma mun fi kowa samun samun kalubale mun fi samun you know, shiga kanmu a cikin tashin hankali misali yanzu game da abin da yake faruwa a maiduguri na ambaliyan ruwa wannan misali ne idan aka ji waye za a samu tare da yara za ka ga mace tana yawo da ya'ya biyar goma ita kadai namiji ma ba a ganin shi shi zai iya je ya kokon abin da zai ci ita kuwa mace abin da za ta ci da 'ya'yanta to shi yasa muke ci dole na ganin an gina mace yana da tasiri saboda idan wani abu ya rikice yau mazaje ko an kashe su ko ya nakasa ko ya rasa abin yi ita uwa ita za a bari da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan duk inda suka shiga yau mukan ce 'ya'yan mu sun lalace uwa ita take zama da 'ya'yan nan ita ta san me yake faruwa kuma ita za ta bada iya bada gudumawan na ganin an yakice an yaki da abubuwan da suke faruwa a yankin mu so mata muna bada gudumawa kuma muna gode Allah cewa an fara ganewa muna da guduma da zamu iya bayarwa ba kawai mu zauna a gida ba mu ma akwai guduma da zamu kawo da tsari da taimakawa da zai kawo mana ci gaba ana jin muryar mu ana ba mu gudumawa kuma ana ba mu lokacin mu a wasu wuraren amma duk da haka muna kira da babban murya na cewa a zo musamman yanzu idan ana faɗan makiyaya da manoma ai ba maza kaɗai ke noma ba ba maza kaɗai ke kiwo ba mata suna kiwo mata suna noma to kin ga abin da ya shafi gona ko ya shafi dabbobi mu ma ya shafe mu to don haka dole ne a yi da mu saboda mu ma mun san yadda abin yake mun san yadda ya shafe mu yadda ya shafe al'umma to dole ne a yi da mu mu ba da gudumawa kuma muna godewa muna samun irin wa'annan kyakkyawan gudumawa na ganin an kirawo mata da 'yan mata an ji nasu muryan kuma an shigar da su duk wani tsari da ake kawo na tabbatar da zaman lafiya. Zamantakewar mu Mr. Maji Peters da ke aiki da kungiya mai zaman kanta ta Equal Access ya ce su ma kasashen da ke makwabtaka da Najeriya suna fama da rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma. Cewa kana aiki a Burkina Faso akwai project da muke yi a Cote d'Ivoire maganan da muke ciki kenan yadda za a kawo zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma. Amma me ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma? Dama can shine na ɗaya ban san da zan faɗa abin na Hausance ba shine space. ya, ya ragu ya ragu kin ga da sai a ce miki ai nan uh, da makiyaya ke wucewa ne ba kowa a wajen amma yanzu haihuwa yanayin da rayuwa kome ya, ya, ya karu saboda hakan wayannan filayen babu inda da za ka ga an ce shanu ne ke wuce yanzu an yi gini a kai me za a iya yi da zai bambanta wannan in an ce za a bi na zamani me za a yi da zai bambanta so yawanci irin wani abin ke kawa kuma manoma yanzu nan da yake ana wahala kowa ma ya koma noman saboda haka ya ga abin da ake eh, faɗa a kai wannan na neman inda dabbobi za su ci abinci wannan na neman inda shi zai yi shuka kuma ban da haka akwai rashin yadda tsakaninmu so wannan rashin yadda ma komai kai ba a ɗauka kana yi cikin gaskiya shine babban matsala. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.